insha Allah video mu ne za mu nuna muku yadda ake mining na shi wannan token mai suna Omega Network za mu ajiye muku link a description da kuma comment an da ku register ta karkashin shi domin idan ka register ta karkashin wannan link za a baka akalla kimanin wannan Omega Network din kwaya goma sha shida ni kuma da ka register ta karkashina za a bani kwaya takwas. Ina fata za ku bi ku rijista domin samun wannan bonus. shi wannan omega atox yadda ake in ka rijista shi kawai batun 24 hours za ka ga wannan cycle da kuke gani ya koma yellow ruwan nan wajen kenan za ka ga ya koma yellow ruwan nan wajen saboda kawai danna za ku yi akan shi kamar haka da kun danna shi kenan za ka ga wannan lambobin maimakon 00 ko kuma wannan yana zai soma yin clicking wannan total price ɗin abinda na ya shi ne wannan sannan kuma yadda suka faɗa nan ba da jimawa ba za a soma KYC dan a yadda suke zance ma shine insha Allah wannan watan na Jun yadda suka ce suke sa suka sha a kasuwa to kun ga mai kafin ƙarshen watan na a ƙa'ida kamata a ce an saki mass KYC yadda kowa zai KYC kafin a ce ya shiga kasuwa idan ka tashi KYC za ka yi click a kan nan ne da ka yi click a kan wani mawallan kwaya uku zai kawo ka nan wajen da ya kawo ka wajen nan za ka shiga wannan profile ɗin da ka shiga profile ok bari ya buɗe mana magani kana shiga profile da ka zo za ka ga ah, ga yanda aka wuce verify account kun ga not yet to sai ka kira a kai shi sai yana maka da sai process will begin in the first quarter of 2023 to send you information again when it starts suna cewa me kusan sai a ƙarshen wannan watan za a so mu KYC kuma a wai wannan watan sai a ƙarshen shekarar nan amma kuma a yanda suka nuna kuma yadda suka fitar da a cikin bayanansu a telegram cewa a wannan watan za su yi KYC domin me suna sa ran shiga da shi kasuwa a wata mai kama kun ga da alama wannan tsohon abdul ne ba su samar da sabon ba ana wajen kenan ba su gyara shi ba da wannan bayan da za ku rijista duk mayan ta kama duk mayan ta kama su shiga da shi kasuwa amma kuma su haƙura sai a ƙarshen shekarar to muna fata dai za a yi rijista domin a amfana don aƙalla a duk kafin ka samu ƙwaya ɗaya a yanzu a matsayinka na sabon shiga aƙalla za ka iya kai wajen kwana ashirin kafin ka samu ƙwaya ɗaya kun ga takwas idan ba zai daraja ba ba lalle ba ne a riga wannan shan wahalar domin a halin yanzu ko san da aka yi manin na wannan token ɗin wanda jama'a dama sun amfana da shi ma'ana satoshi to ko shi bai kai wahalar manin ɗin shi bai kai wahalar omega manin ba kuma akalla wannan sai ka kai kwallo wajen kwana ashirin a har yanzu kafin ka samu kwaya ɗaya na fata ku amfani da dama ku rijista domin ku samu koyaya ne domin kar a yi babu muna fata ku na sha da wannan bidiyo